Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin hantsi na yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa kasar ghana ta bi sahun sauran kasashen nahiyar afirka a wajen rasa ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon kaura da suke yi zuwa turai domin bin albashi mai tsoka an samu shortages cikin system nan kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo kasa muna dauke da shirin zauren matasa wanda nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya to amma kafin duka waɗannan ga halin da duniya take ciki tukunna. Masu haro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Laraba cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba. Netanyahu ya yi magana bayan da rahotanni daga kafafen yada labaran Isra'ila suka bayyana cewa ana cimma matsaya tsakanin Washington da Tehran don dakatar da shirin makaman nukiliyan Iran. Ita kuma Iran din a sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata. Ba a dai tabbatar da sahihancin rahotannin ba kuma Amurka ta musanta cimma wata yarjejeniya Netanyahu ya ce Isra'ila ta sanar da Amurka cewa 'yar fahimtar da aka samu wacce aka ayyana a matsayin kwarya-kwaryar yarjejeniyoyi a ganinmu ba su cimma burinmu ba kuma ba mu amince da su ba. Bangarorin Sudan masu fada da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma ta buɗe wuta a jiya Lahadi bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron wato taron ƙasa da ƙasa don tattara kuɗaɗe don ba da agajin jin kai da za a yi mazauna babban birnin ƙasar hartun da biranen da ke makwabtaka da shi na omdurman sun ba da rahoton samun lafawar tashin hankali a sa'o'in farko na yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a safiyar lahadi bayan wani mummunar fada da aka yi a ranar asabar a cewar rahotanni sudan ta shiga cikin rudani bayan da fada ya barke a tsakiyar watan afrilun Afrilu tsakanin sojojin kasar a ƙarƙashin jagorancin janar Abdul Fattah Burhan da ɓangaren dakarun RSF a ƙarƙashin jagorancin janar Muhammad Hamdan Daglo. Yarjejeniyar tsagaita wutan ta kwanaki uku da ta fara aiki a jiya Lahadi na zuwa ne gabanin taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙasashe suka shirya a yau Litini don tara kuɗin agaji domin buƙatun 'yan Sudan. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen china kingan sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a beijing a jiya lahadi a cewar ma'aikatan tsaron amurka a yayin da amurka da china suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su a yayin ganawar da aka kwashe sa'o'i bakwai da rabi ana yi a wurin sauke bakin gwamnati na diao tai haƙƙin ya amince da gayyatar zuwa amurka bayan nan an kuma cimma yarjejeniya a game da ƙarin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu bugu da ƙari kuma bangarorin biyu za su ci gaba da aiki tare da wato tare a kan wasu abubuwa da dama a matakin aiki a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka bayan ganawar blinken da kin ido wato bayan ganawar blinken da kin ido da ido sun ci abinci tare a daren lahadi a wurin saukar bakin na diyawo tai masu sauraro ana shan labaran daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar Ghana inda ma'aikatan kiwon lafiya da suka hada da likitoci da ma ma'aikatan jinya na ci gaba da ƙaura zuwa kasashen turai musamman ingila domin neman albashi mai tsoka lamarin da masana suka ce yana shafuwar tsarin kiwon lafiyar ƙasar daga kumasi ga rahoton wakilinmu hamza adam Patience na ɗaya daga cikin nesosin Ghana da suke shirin yin kaura zuwa kasan waje domin aiwatar da sana'ar NES. ko me dalilin haka? Albashinmu ya yi karanci, kuma mun samu labarin cewa kawayenmu suna samun albashi mai suka a kasashen waje, kuma suna aiki a musgune masu kayatarwa. Wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kwararrun ma'aikatan lafiya a Ghana na yin kaura zuwa wasu kasashen waje musamman Birtaniya domin neman rayuwa mai inganci. abin da ke sanya tsarin kula da lafiyar jama'a ta kasar Ghana cikin mawuyacin hali. Daga babban asibitin Kumfu Anoci da ke birnin Kumasi a yankin Ashanti, ɗaya daga cikin kwararrun naisosi a asibitin da ta bukaci da a sa kai sunanta ta faɗa wa muryar Amurka cewa kaurar da kawayensu ke yi na mummunan tasiri wajen aikinsu. Ko gajiya dai na nan in da kun saba zuwa mutane uku ko fudu yanzu ya rage. Shi yasa eh, workload kuma shi ya ce bisa. Masu sharhi dai na bukatar da gwamnati gwamnati ta ɗauki mataki. Dr. Moro Faisal likita ne a asibitin South Centresu a jihar Ashanti. Kana mai sharhi kan harkar kiwon lafiya ta ƙasa. An samu yan likitoci suna fita kasashen su suna zuwa kasan waje. An samu shortage cikin system nan. Kuma ya bar aikin da muke yi na productivity ya zo kasa. Za ka iya ka wani hospital ko dai wura da yawa. Mutanen da ainihin ko dai ce zamanto kamar su duba mutane nan nan ba su nan ba samu isa an ya kai haka nan nan kula da mutane da duban kiwon lafiyarsu ya kawo matsaloli amma akwai hanyar da ya zamanto kamar gwamnati zai iya ya rage tafiyan yan likitoci ga zuwa kasashen waje shine abin da ya ci ya ba su ta bangaren kudadensu da kuma wayansu ababen da ya ci ya musu su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya su yi aikinsu yadda ya kama. kamata ya ce a yi mai gwamnati ya kokarta ya yi waɗannan aikin nan saboda zuwan su kasashen waje abin da za su su nemo shino ake ba su nan ga amma ta bangaren nan gan nan da aikin da suke yin nan lamarin kudi bai da kyau yasa suke zuwa kasashen waje. Shi kuwa Isa Abubakar babban jami'i a hukumar samar ma al'umman kasar inshorar lafiya a yankin Ashanti ya ce gwamnati na nata iya bakin kokari domin inganta yanayin aikin ma'aikatan lafiya ta kasar. Kasan da COVID ya zo ya tafi ya zo zo da nasu illa ya bar muna illoli daban-daban ya bari tattalin arzikin kasashe da dama na ga duniya duk baki daya ana cikin kunci kada to amma abin da zan ce shine eh, ni da kaina ma na health sector hakuri muke ba ma'aikatan eh, health sector hasatan nurses a yi hakuri gwamnati ya doki matakai daban-daban yadda za a yi dai abubuwa su yi muna sauki shine an je IMA sun ba mu na loan nan wanda za a yi aiki da shi ababa su yi yadda muke so eh, world bank kuma ya shigo ya ba da taimako amurka ma sun taimaka mana so wannan ababa ne da daman da gwamnati kasan ghana suka doki ana yi yadda za a yi rayuwa ta yi mana sauki yasa mu duka mu yi hakuri kadan in Allah ya da ba ba sakiya ta zo mana mu duka mun ce alhamdulillah a cikin shekarar 2022 ma ma'aikatan lafiya a kasar Ghana da adadin su ya zarta 200 ne suka shiga Birtaniya Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana Agai da Hamza Adam. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Rasha da Ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leƙen asirin Birtaniya. Mayakan Ukraine suna ƙoƙarin fatattakar dakarun Rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an Birtaniya jiha Lahadi. ta yiwu rage karfin dakarun rasha ya kai matakin koli tun lokacin da tun lokacin yakin bahmut ya yi zafi a watan maris a cewar jami'an birtaniya a rahoton da suka saba fitarwa duk rana bisa ga bayanan sirrin birtaniya ana gwabza kazamin fada ne a kudu maso gabashin gundumar zaporizhia a kusa da bahmut da kuma gundumar donetsk da ke gabashin ukraine bisa ga sabon rahoton ukraine ta dan samu nasara a kai hare-hare to amma dakarun rasha sun kare kansu sosai a kudancin ukraine sojojin ukraine sun faɗa a safiyar lahadi cewa cikin sa'o'i 24 rasha ta kai hare-hare ta sama sau 43 harin makamai masu linzami hudu da kuma wasu hare-haren rokoki guda 51 a ƙarshe akalla mutane 23 ne aka harbe su ɗaya daga cikinsu ya samu mummunar rauni a safiyar lahadi a yayin wani taro a wani wurin ajiye mota da ke garin chicago inda ɗaruruwan mutane suka je don murnar zagayowar ranar juneteenth wato ranar da aka kawo ƙarshen cinikin bayi wato bayi bakar fata a amurka a cewar hukumomi wani bidiyon da aka nuna ta talabijin ya nuna wurin da ake ajiye motocin a rukunin shaguna da ke willowbrook cike da baraguzai da kuma kyallen da 'yan sanda ke sanyawa don killace inda wani abu ya faru kimanin mil 20 wato kilomita 32.1 daga kudu maso yammacin birnin chicago ofishin babban jami'an 'yan sandan gundumar dupage ya bayyana taron a matsayin na lumana wanda aka shirya shi domin zagayowar ranar juneteenth wanda kwatsam ya koma tashin hankali yayin da mutane da dama suka bude wuta akan jama'a mun san an harbi mutane 22 sannan mutum guda kuma ya mutu a sanadiyar harbin wasu da dama kuma sun samu raunuka a yayin da suke kokarin guduwa daga wurin a cewar ofishin 'yan sandan a wata sanarwa. nan take dai hukumomi ba su ba da bayanin halin da mutanen da aka harba suke ciki ba haka kuma nan take ba a san makasudin wannan harin ba a kana babu wanda aka kama zuwa jiya lahadi da rana mai magana da yawun shugaban wato 'yan sanda robert carroll ya ce hukumomi suna nan suna yi wa wasu mutane da ake zargi da yin harbe-harben tambayoyi kamar yadda jaridar daily herald ta bayyana. gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. Wannan nation, one nation. If you love Nigeria. love Nigeria, if you love baby, nyàbù ìfọ̀ ìdájọ́. one shan wannan jaho. madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso muku shirye-shirye akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta ya Afirka akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa zauren matasa masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa kwarya. da hajjoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi. bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har ila yau na Bauchi inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Mun yi tambayar shi waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu Kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa wa Chelsea Kofaran Abdulrahman Amfel shekar da Dallami Hanson Baljanga karamar hukumar alkaleri. makon da ya wuce almustapha haji sufi na duba sabuwar gwamnati ne idan an kwatanta da tsohuwar gwamnati da ta gabata me matasan za su amfana ne matasa ku biyo ni mu shiga zauren come relative. wannan sabuwar gwamnati da muke ganin in Allah da za ta tabbata kar dai su manta cewa gwamnatin dan arewa ne ta gama in ta yi musu abin da ya dace to su sa rai mai bi ita wannan in ta hau koda ta gaza wancan kar su mamaki sabila da shugaban ba dan arewa bane na ɗaya kenan sannan na biyu duk da cewa mataimaki dan arewa ne amma wancan ne shugaban dan arewa sannan uwa uba kuma su sani gwamnatin Buhari ta yi kokarin ta wajen tabbatar da tsaro alhamdulillah inda ta samu dama an samu saukin wajen abubuwa da suke faruwa musamman arewa maso gabas amma dai wata shiya kamar arewa maso yamma al'umma sun ga abubuwan da suka faru dole dole ne kanwar naki mu gaya wa kanmu gaskiya shugabannin mu musu addu'a ba za su iya yin komi ba mu ko mu zama masu kwatanta gaskiya matasa mu cire kuɗi shugabannin nan yanzu a misali su dan siyasa kawai damuwarsa ya dauki mashin ya baka ba damuwar matashi mashin bane yau an ka biya mu wannan mashin matasan suka zabe ka akalla ba kasar ba mutum dubu talatin ka dauki mashin ka biya mutane ba su goma ba shauran su ba su zabe ka bane to ka ganin mu akwai gyara sannan uwa uba in ana so kasar nan ta samu daidaito musamman arewacin Najeriya al'umma su iya ji gwamnati ta su ce su suka zabo ta to duk abin da za a yi ana daukan shawarwari na gari kai matashi a misali in kuna da kungiyar ku in kun je wajen shugaba kar ku je shugaba da ne ya ba kuɗi ne ku je da niyan bukatun al'umman anguwan ku ne a'a kungiyar mu akwai marayu ya'ya ne marayu an rasa an basu muna bukatar da Allah ka tallafa ka biya musu kuɗin makaranta ko na shekara biyu a'a anguwar mu muna da bukatar rijiya ko wani bohul din mu ya gaza dan girman Allah a taimaka a tona mana rijiyar mu kuma za mu ɗauki nauyin lura da ita a'a anguwar mu primary school din mu babu abun zama malaman ma sun gaza su sama malaman ba su wuce mutum biyu ba muna roƙon dan Allah ka taimaka taimaka mana a matsayin ka na dan majalisar jiha ko dan majalisar tarayya kai dan dauki koda volunteer na malamai koda mutum uku a sa ilimi zai dan wadata sannan uwa uba ba mu ki ba ka dauki mota ka biya mutanen da kai niyya amma fara wa al'umman da suka fi su suka fi yawan ƙuri'a to duk irin wannan kalubale ne a gaban mu mu matasa babban al'amari yanzu abin da zaka fara gani za ga duk mutane sun watsa kafan zukan su ne akan cewa mu muka yi wane mu muka sa aka yi mu muka bi shi dare mu muka bi shi rana mu muka raka shi kauye mu muka raka shi ko ina dan haka ka muna jira ne in ya ci mi zai fara mana ba mi zai fare al'umma ba to kaga tun daga nan siyasa fa ta riga ta samu matsala kuma ta yi ba za a yi al'umma abin da ya dace ba shi kuma dole idan ya kuka roka ya baku gobe kuka roka ya baku ba injin buga kuɗi ke da shi ko injin buga kuɗi ne sai an nemo sanadari to dole zai samu matsala sai ga yana baya baya yana buya a duk lokacin da aka ce shugaba ana kawo masa bukatu na al'umma yana buya to ba mutumin kirki ba bane amma a duk lokacin da shugaba aka ce ana kawo masa bukatun al'umma kofarsa a buɗe yana ji wani lokaci lokaci ma har ya shiga irin kafafen yada labarai ya radio link a bude a tattauna da shi ga bukatar mu kaza ga damuwar mu kaza to in ana irin haka to a iya samun sauki amma duk lokacin da shugaba zai buya ya canja wayoyi ya canja abokai ya canja alƙibla ya canja gurare to wannan bai zama abokin tafiya ba sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi da haka a musamman yan uwana matasan arewacin Najeriya mu tashi tsaye duk wani bangare da za a taimake mu kar mu sa ran wai ko sai aikin gwamnati duk wani bangare a misali bangaren kasuwanci a tallafa ma yan kasuwa bangaren a misali masana'antu kamar yadda dan yan sanga ya faɗa masana'antun a inganta su a gyara su a bunƙasa su a samar da tsayayyar wuta yadda al'umma za su samu aikan yi akwai abubuwa da dama wanda in an yi su al'umma za su iya dangala uwa uba yau duk yadda muke son aikin gwamnati kasashen da suka ci gaba a duniyar nan ba aikin gwamnati suka dogara da shi ba sun dogara ga kamfanoni ne sun dogara ga masana'antu ne sun dogara kasuwanci ne sun dogara bangaren noma ne yau in ka ce matashi noma ma sai ce kare na shi to ka gani irin wannan dole akwai gyara dole mu nutsu kuma kar mu rena sana'a kuma kar mu rena riba idan wani yana sa rigar dubu goma in ka sa ta dubu ɗaya ba ta ishe ka idan wani yana hawa mota kai ko keke ka gode wa Allah iyakacin yadda Allah ga dama ya barka kenan kar mutum ya sa ransa yau abin da ya fi damun al'umma yau abin da ya fi damun mu matasan arewacin Najeriya ƙarya ƙarya a wajen siyasa ƙauriya a wajen aure ƙauri ƙarya a wajen sana'a ƙarya duk abin da zani za ga ƙarya ita muke sa a gaba kuma duk mutumin da ya sa wa rayuwarsa ƙarya wala ba zai kai ga nasara ba amma ka ɗauki rayuwar ka daidai misali abin da zan iya zan iya abin da ba zan iya ba zan iya ba to kenan abuwa za su samu sauƙi insha Allah. Al Mustapha Shufi mun zo tsakiyar wannan shirin Allah ya yarda yanzu za mu buɗe kofa a buɗe ga dukkan matasa na wannan zaure duk wanda yake da wata magana da ta shafi wannan darasi na yanzu zaɓe ya ƙare sai kuma me ya kamata a fuskanta zai iya tashi ya gabatar da kansa sai ya bayyana kafin mu je ga zagaye na ƙarshe na wannan zaurin insha Allah. Alhamdulillah sunana Abdurrahman Antan Shekal a zaɓe ya ƙare tabbas yanzu abin da ya fuskanta eh, yasa ya kamata mu sa gaba na farko mu taya su wa'annan shugabanni da suka yi nasara addu'a Allah Ubangiji ya sa su iya sauke nauyin da Allah ya ɗaura musu muka ɗaura musu. Ah, na biyu kuma mai da hankali akan al'amuran da suka shafe mu suka shafi ayyukan da muke yi suka shafi dukkan wasu damuwanmu wanda ba su shafi su 'yan siyasar ba kar mu takura su kar mu ce sai mun je kofar gidansu mun zauna kar mu ce muna sa rai daga gare su ko da ka yi wahala wa ɗan siyasa ka zama ɗan social media sa ka zama mai tallar mai yada sa ka sakar masa mara ya fi tsari ka ba shi dama idan Allah ya kaddara ma kada da rabo a jikinsa wallahi babu zato ba tsammani zai taimaki taimake ka. Abdulrahman akwai masu rike marar 'yan siyasa ne su hana su bawali? Eh kwarai da gaske akwai masu rike <laughs> rike marar su hana su fitsari wanda koyaushe ba dare ba rana ba safe ga kiran waya su dai kawai suna ta bibiyan su kuma ba sa daga cikin kabinet din su su dai kawai sun san sun musu wahala lokacin da ake yakin neman zabe su kuma ba su sake su ba ballantana su su je su kama wasu harkokin gaban su su kuma ba su je su kai sana'ar su ba suka bar su inda rabon a kira su to kaga wannan ɗabi'a dole dole sai mun watsar da ita mu ji maran mu mun yi nasara yau dan siyasa ko da bai taimake ka ba ka san shi ya san ka wala babban nasara ne wataran wata damuwar ka ta taso ojan kuma da albarkacin sa ka ci a taimaka maka don haka idan muka kau da hankalin mu akan su ina kyau zaton za mu samu nasarori baya ga haka kuma duk wanda ya san yayi wahala wa dan siyasa ya zama wakilin mutanen su ne saboda duk wani abin da ya shafi famfon ku ya baci a bohol ɗinku ne ya ɓaci rijiyanku ne take zubgawa take fadawa wani bukatu ne na mara lafiya na gaggawa ana neman ɗauki to ka zama wakilin yankin ka wanda lalle kai ne tsani wa mutanen angonku wanda da ka iya zuwa kai tsaye domin idan har dan siyasa kana tare da shi kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba to ya fi ka a mutunci a cikin yaransa amma muddin kullum kai bukatar ka ta kashin kanka ne to la shakka fihi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa amma fa man ka sani wani abu guda ɗaya da na lura shi man nasur babban al'amari shine su yan siyasan amsali musa da kamar zaɓe su ne mm. amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da ke faruwa a yanzu haka tun mm. kafin a shiga majalisar tarayya Na mm. majalisar sanatoci da na wakilai hatta na jihohi ana kama kafa cewa wai za a yi zaɓe eh, ma'ana ita jam'iyya tana so dole zai za ta tsere mutane wanda su suke so ma'ana jam'iyya da nata su kuma yan majalisun da nasu to kaga wannan ba daidai bane ina so kuma mutane su sani cewa wakilan su zababbun talaka ne zaɓe su amma fa daga ranar da aka zaɓe su ba na talaka bane hmm. za a zama kamar na suwa irin kafi gwamna hmm. ake ce musu a jiha ko kuma uban siyasa ko kuma irin suwaye to za su ɗauka su dole ne kawai a aikin za musu mu muka tsaye da kai mu muka sa ka mu muka kashe ma kuɗi ko ka so ko ka ki dole abin da muke so ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfani talaka ba to hmm. wannan ya kamata mu kyakkyawan hange mu kyakkyawan zato mu kalli yan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar za su ki aiwatarwa ko kuma yane ne dole mu sa musu ido akan wannan to abin da daɗa cewa ni ba ba Chelsea Cobaran shine kamar inda Almusa Wadi biye yake magana suke matasa a gaskiya dan da karin bayani kullum magana da zan yi a kona abubuwan da mu matasa zaka gani ana daɗa da yanzu ya yi yawa a jihohi ko mai batun shi ma shaye-shayen nan. Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗaura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu mu'el Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma ga baban gida Jibril da sharhin jaridun Najeriya. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaranta ya mai da hankali ne akan naɗe-naɗen da sabon shugaban Najeriya zuwa Bola Ahmed Tinubu ya yi inda kuma yana da wasu sanannun 'yan Najeriya a matsayin masu bashi shawara a sabbin naɗe-naɗen da Bola Ahmed Tinubu ya naɗa tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa Malam Nuhu Bado a matsayin mai bashi shawara a kan harkokin tsaro sai kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai a jihar lagos. Daidai alake da aka nada a matsayin mai bada shawara akan harkokin yada labarai da ayyuka na musamman har ila yau bola tinubu ya nada wale edo shi ma tsohon kwamishinan kuɗi a jihar Legas a matsayin mai bada shawara akan harkokin da ya shafi kuɗi. duka duka dai mutane takwas ne bola ahmed tinubu ya nada wannan sabbin mukamai daga cikin guda ashirin da ya nemi majalisar dattijan najeriya ta amince masa domin ya ba su mukaman masu ba shi shawara sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa tuni aka rantsar da dr tajuddin abbas a matsayin kakakin majalisa wakilan tarayyar najeriya inda kuma aka rantsar da benjamin kalu a matsayin mataimakinsa a zaben da aka ranar na kakakin majalisa da kuma mataimakinsa inda kuma a majalisar dattijan kasan aka rantsar da sanata godswill afabio a matsayin shugaban majalisar dattijai da kuma sanata barau jibrin a matsayin mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya wannan zaɓe da aka yi wa sabbin shugabannin majalisar da aka zaba da san kasance waanda uwar jam'iyyar apc mai mulki da kuma shugaban najeriya asuwaju bola ahmed tinubu suka amince da su a matsayin wa'anda za su jagoranci shugabancin majalisun guda biyu sai kuma jaridar tribune daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka jami'an tsaron farin kaya na dss da ke tsare da tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele sun yi awon gaba da wasu buhunan kuɗi guda goma sha takwas da suka karba daga gidan tsohon gwamnan gwamnan bankin da ke lagos a ci gaba da bincike da suke yi akan tsohon gwamnan bankin mfla wanda ake zargi da sama da faɗi da dukiyar ƙasa jaridar tribune ta bayyana cewa tuni da jami'an tsaro na dss suka nemi izinin kotu domin ba su damar ci gaba da tsare tsohon gwamnan bankin domin gudanar da bincike hannun da makonni uku kafin a gabatar da shi a gaban kuliya sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa mataimakin shugaban najeriya kashin shitima ya nemi yahuwan al'umman musulman najeriya dangane da wasu kalamai da aka ce ya furta game da zaben shugaban majalisar dattijan najeriya kashin shitima ya bayyana cewa 'yan najeriya fa su fahimci kalaman nasu ba ne mataimakin shugaban najeriya ya bayyana cewa babu yadda za a iya batanci ga addinin islama a matsayinsa na musulmi karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya To gaida baban gida Jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaicen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa jiya lahari cewa bai amince da duk wata yarjejeniyar wucin gadi da rahotanni suka ce an tattauna tsakanin Amurka da Iran a game da shirin makaman nukiliyar Iran ba. bangarorin sudan masu fada da juna sun fara wani sabon yunkuri na cimma ta bude wuta a jiya lahadi bayan kwashe watanni biyu ana gwabza kazamin fada gabanin wani taron kasa da kasa don tattara kudade don ba da agajin jin kai da za a yi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ministan harkokin wajen china king sun yi muhimmiyar ganawa ta ido da ido a beijing a jiya lahadi a cewar ma'aikatar tsaron amurka a yayin da amurka da china suke neman daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin su rasha da ukraine sun ba da rahoton an gwabza kazamin fada kuma lamarin ya shafi sojoji da yawa a cewar rahoton hukumar leƙen asirin birtaniya mayakan ukraine suna kokarin fatattakar dakarun rasha daga yankunan da suka mamaye a cewar jami'an birtaniya jiya lahadi tayu rage karfin dakarun rasha ya kai matakin koli tun lokacin da yakin bahmut ya yi zafi a watan maris tuma saurare da haka muka kawo karshen shirin muna wannan lokaci sai kuma can da karfe hudu na yamma agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya tsara sauti ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Robert Bass. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.